This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu are assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a 23 ga watan oktoba na shekarar 2015 Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. kafin mu kunduma cikin shirin gadan-gadan grace a bamu kanun labarai to ladan akalla mutane takwas ne aka kashe a wani harin kunar bakin wake da aka kai a maidugurin nigeria kimanin 20 kuma suka ji raunuka sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka da takwaransa na kasar rasha sun kaddamar da wani zaman tattaunawa a vienna da nufin cimma matsaya kan makoma siyasar kasar syria kana tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton za ta koma yakin neman zaben shugaban kasa da take yi kwana ɗaya bayan shafa sa'o'i goma sha ɗaya gaban kwamitin majalisar dokokin amurka tana bayanai dokanin labaran kenan a shirin za ku cewa za ku je ƙarin hasken da haruna ya aiko muna game da bom ɗin da ya tashi wayannan mutane kuma sun sake kai wannan hari a wani masallaci a can polo a wajen bayan wata kotu haka ma a jihar adamawa ana sallan juma'a ne irin wannan bom ɗin ya sake fashewa eh, an yi ba an gama da yan zai zuwa ana ana cikin tare gama wannan wannan bai faru idan muka tsallaka kasar Nijar ko malaman jami'ar da magaran ne suka shiga yajin aiki kuma tun lokacin da aka wani jami'a har yanzu babu wani gida na ɗaukan karatu na darasi wanda aka ƙara ginawa muna da kuma matsala ta su malaman da suke koya ilimi a waga jami'a haka na muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa na usman ahmed kabara amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran Akalla mutane takwas aka kashe a wani harin kunar bakin wake da aka kai a Maiduguri, Najeriya, kimanin ashirin kuma suka ji raunuka a fashewa da ta auku lokacin sallar asuba. Rahotanni sun ce nakiyoyin biyu sun tashi a cikin masallacin da ke birnin Judari Polo a harin bom na baya-bayan nan da aka kai a birnin babban birnin jihar cibiyar mayakan kungiyar Boko Haram. Ranar Juma'a da ta gabata, akalla 'yan kunar bakin wake uku suka tarwatsa kansu bayan garin Maiduguri suka kashe akalla mutane hudu. 'yan sa'o'i bayan nan kuma aka 'yan kunar bakin wake biyu suka kai hari a babban birnin kasar suka kashe mutane 37 sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kiri da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov sun fara wata tattaunawa a vienna da nufin cin matsaya akan makomar siyasar kasar syria jami'an biyu sun sha hannu sai dai ba su yi wani jawabi ba ga jama'a a bayan da suka shiga zauren tattaunawa yau juma'a za su kuma gana da wakilan majalisar ɗinkin duniya na turkiyya da kuma ƙasar saudiya duk da yake rundunonin kawancen da rasha da kuma amurka ke jagoranta dukkan suna kai hare-hare ta sama a siriya sai dai ra'ayoyinsu sun bambanta kan matakan warware rikicin ƙasar rasha tana goyon bayan gwamnatin shugaba bashar al-assad da kuma rundunar sojan ƙasar yayin da amurka ta hakikanta cewa bai kamata a asar a ɗauki matakin siyasa da nufin kawo ƙarshen rikicin na ƙasar Siriya ba. Isra'ila ta ɗage wani sharaɗi da ta gindaya wa musulmi masu ibada da jimawa a wani wuri mai tsarki da ke birnin Kudus da ake rikici a kai da nufin shawo kan ta da ƙayar baya da ya janyo rikici da asarar rayuka. Sharaɗin da aka gindaya a ranakun Juma'a tun da rikici ya ɓarke a watan Satumba. ya hana matasa musulmi maza shiga harabar masallacin al-aqsa wuri mai tsarki da yahudawa ke kira temple mount an janye dokar hana matasa shiga harabar ne yayin da aka ƙara ɗaukar matakan diflomasiya na shawo kan tashe-tashen hankali da ake yi tsakanin isra'ilawa da falasɗinawa rundunar sojin isra'ila ta ce waɗansu sojoji sun harba wani falasɗini da ake zargi da dabawa wani soja wuƙa a yammacin kogin jordan lamarin ya auku ne kwana ɗaya bayan da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana yiwuwar samun maslaha ya bayyana haka ne bayan ganawa da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a birnin berlin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yan sanda a afirka ta kudu sun yi amfani da gurnetin roba wajen tarwatsa ɗalibai da suka yi zanga-zanga yau juma'a a harabar fadar gwamnatin kasar dubban ɗalibai sun taru a harabar ofishin da ke pretoria domin nuna adawa da shirin gwamnati na ƙara kuɗin makaranta ofishin shugaba jacob zuma ya ce yana wata ganawa daban da shugabannin zanga-zangan da kuma ofishin harkokin ilimi a yunkurin shawo kan rikicin shaidu sun ce waɗansu masu zanga-zanga kalilan sun rika jifar 'yan sanda a haraba ofishin wasu kuma suka cicinauta da 'yan sanda suka kashe da mesar ruwa zanga-zangar da ɗaliban suka shafi makonni suna yi ta nuna adawa ne da ƙarin kashi goma bisa ɗari na kuɗin makaranta wanda ya tilasta jami'o'i goma sha hudu rufewa na ɗan lokaci kaɗan. daga ƙarshe ana kyautata zaton tsohuwar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton za ta koma yaki neman zaben shugaban ƙasa da take yi kwana ɗaya bayan shafa sa'o'i goma sha ɗaya gaban kwamitin majalisar dokokin amurka tana bayanai dangane da harin da aka kai wa ofishin jakadancin amurka da ke bengazi ƙasar libya da ya sanadiyar asarar rayuka a shekara ta 2012 ta shaida wa kwamitin da jam'iyyar republican ke jagoranta cewa ta fi su duka kasa barci sabili da harin da ya yi sanadiyar mutuwar amurkawa hudu da ya hada da jakadan amurka a libya christopher stevens I assume your answer is the same with respect to the fact that we have increasing security incidents but no corresponding increase in the amount of security. Dan majalisar yake cewa ina jin amsar ki ɗaya ce kan cewa mun ƙara fuskantar barazanar tsaro amma ba mu ɗauki matakan tsaron da suka dace ba. Clinton ta mai da martani da cewa. Congressman, I just uh, have to respectfully disagree. Many security requests were fulfilled. We'd be happy to. Ta dan majalisa da ban girma yana iya cewa ba haka batun yake ba. An ɗauki matakan tsaron da aka bukata. Za mu iya mika waɗannan bayanai a sani. Ban san abin da kake nema ba, amma na san cewa an biya dukan bukatun tsaro da aka gabatar. Yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Republican suka ce Clinton ta yi watsi da bukatun ƙarin matakan tsaro a Benghazi da Jakadi Steven ya gabatar. ta ce ba a tura bukatun a ofishinta ba a maimakon haka ne an bar su ne a hannun ƙwararru a fannin harkokin tsaro wani mai kare clinton a kwamitin ya kushe hujjojin abokansa 'yan jam'iyyar republican da ke kwamitin akan wannan bincike labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga birnin Maiduguri inda bom ya tashi da safe yau kuma ya kashe mutane kana yau wasu da dama rauni ga ƙarin bayanin da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga birnin Maiduguri. hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ta ce mutane bakwai ne suka halaka wasu kuma guda goma sha shida suka samu munanan raunuka sakamakon tashin bom da ya auku a wata masallaci da ke anguwar jidare bayan high court coordinator samar da agajin gaggawa ta nema muhammad kanar ne shaida a muryar amurka wanda kuma ya jawo hankulan jama'a da su mai da hankali game da irin wannan tashin mai da ke auku a unguwannin su wannan yau da safe da asuba wayannan mutane kuma sun sake kai wannan hari a wani masallaci a can ce kamar me ya kamata jama'a su dinga mai da hankali ne game da irin waɗannan abubuwan yadda ke faruwa kamar me ya kamata su yi ne na biyu kuma su tabbata masallaci an gama sallah a rufe shi a yau da misalin karfe biyar ne dai aka samu wannan tashin bom din a wata anguwa da ake kira jiddari bayan high court inda wanda kunyar bakin wake kusa cikin wannan masallaci a daidai lokacin da ake gudanar da sallar asuba ya kuma ta da wannan bom din ya halaka waɗannan mutane da kuma ta wasu da dama irin wannan tashin bom a masallaci dai ya zama tamkar ruwan dare musamman ma irin anguwanni da ke bayan gari inda irin waɗannan yan kunnan bakin wake kan yi jigida da babu mai su kuma kusa cikin masallaci su ta su su kashe kansu sannan kuma su kashe kashe waɗannan masallata na dai zan tara ɗaya daga cikin wadda Allah ya wage doguwa wadda ke cikin wannan masallaci lokacin da wannan bomb ɗin ya tashi amma ko ƙurjini bai samu ba ce kana cikin masallacin ma lokacin da wannan abin ya faru wallahi muna ci amma kai ka fita lafiya kam an ah, lafiya kala wallahi a wani anguwa ne abin ya faru ne specific a ah, kona wajen high court ba ok bayan high court ne eh. ok kai kana cikin masallaci wallahi na ciki an zo an ajiye ne ko kuma ya zo da shi da jikinsa ne a ah, wallahi ba wanda ya sani kawai da mun mun ji kara ne ba wanda ya sani ko an an zo ne ko an sa da ba da ne ma daga da farko an sa ne ko me ba wanda ya sani kawai da mun ji kara ne kawai ku ne abin kuka fita lafiyan ku kalau eh yanzu dai kam mu ne da akwai dan lokacin mu mun fita akwai wani ma wanda sun fita eh, eh wani suka ji ciwo fa a ah, wanda sun ji ciwo da ba zai kama mutum mutum yanzu da suna asibiti da sauran abokan mu da mu matsala ce da ka samu ko a ah, ba wanda ba ba wani matsala ce na wallahi yanzu wannan na duba ma dojin dokta ma gaba gida yake ba wani ba matsala na da gida ai ah, ya kake wallahi to Allah ubangiji ya kare mu amin eh haka zalika na kuma zan tada ɗaya daga cikin makotan wannan masallaci masallacin a kofar gidanku take eh ba ta bayan gidan mu yau na ce ya abin ya faru ne kamar karfe nawa ne wallahi dabba su ba ne karfe biyar ana cikin sallah wallahi ana cikin sallah eh, kamar ya kuka kuka ji ku da kuke wannan anguwa eh to zan ce ma da gidanmu na ma da wurin ne eh mun fita za mu yi masallacin kenan abin da ya amsa sai muka fiya wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayani game da tashin bom din da aka samu a wata masallaci na unguwar Jiddare da aka fi sani da bayan High Court da kuma ya halaka mutane da kuma jikata wasu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Allah ya kyauta a can jihar Adamawa ma an samu irin wannan a lokacin da ake sallan juma'a a wani masallaci ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shi dai wannan harin bom amma kai shi ne a wani sabon masallaci da ake budewa a gwanjan butu wanda kawai yanzu kuma ba a san adadin waɗanda suka mutu ba to koya lamarin ya faru ga ta bakin wasu shaidun gani da ido da lamarin ya faru akan su. an yi ruba an gama da an dan zai zuwa rana ana cikin tare gama da wannan bai faru ana tare gama wai a cikin masallacin koko a cikin haraba ne koko a waje masallacin ko ko ma wurin suka je saboda himma ba cikin masallacin oke haraba masallacin ne a cikin haraba ne wajen haraba ne ba an jefa ne koko a a e, kamar ko ne wani matashi ne wani matashi yaro ne yaro ne yaro ne kan shi ma kan ya waje ya kusa akwai kansa don kan ya zalle ya fado a cikin harabar masallaci kan kan oke kansa oke bai kasa Eh, yanzu ya wani ne ake ciki kaman asarar rayuka an yi samu asarar rayuka da yawa a kuma gaskiya mutu gaskiya hmm. don ni kana yara kana na kira gawa yara kana guda hudu banda oh, manya to yanzu wani hali ake ciki a wannan wajen an di eh, halin di mota ake ciki an rude gaba daya abin da baka taba ganin shi ba a bashi na nuri zuwa yanzu ba ya duk abin da za a ce waɗanda Allah ya ɗauki ransu a wannan wuri da wanda suka ji ciwo sai dai daga bayan an tantance kenan dan gaba ɗaya yanzu da masu ran da wanda suka ji ciwo an dauke su an kai su asibiti da ganin da jami'an tsaro sai harbin iska suke yi da yake tabbatar da lamarin kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama dsp usman abubakar ya ce wani dan kunar bakin wake ne ya kawo harin a masallacin da ake kokarin budewa masallacin jambuto ne ana cikin sallar juma'a din nan kunan baki wake ne, ta da bom din a cikin mutane da suke sallah to kawo eh. yanzu a asar rayuka nawa aka yi eh to yanzu ne ba za mu ya ce ga eh, ranar da suka salwanta ba tukuna da muna da muna kan tantance wanda suka ji, kata kuma da wanda suka rasu kuma ba za mu ya kidayen mutane suka mutu a yanzu hakan nan ba to wani kira kuma za ku yi wa jama'a da kamar kullu yaumi shine mutane su ci gaba da kula da masu shiga da fita ba masallacin kurum ba ko ta ina da sanin mutane suna mu'amala na yau da kullum ko kusan wurin eh, taron jama'a hakan nan dan Allah mutane su dinga ci gaba da lura kawo yanzu da yan uwa da abokan zuka na garzaya zuwa asibitoci domin duba waɗanda lamarin ya faru da su Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To idan muka je jamhuriyar Nijar kuma malaman jami'an da magaran ne suka fara yajin aikin da sai abin da hali ya yi ga tamar abari da karin bayani a cikin wannan rahoton matsala ta wurin ɗaukan darasi jami'a yanzu muna da faculty guda hudu da ut guda kuma tun lokacin da aka wani jami'a har yanzu babu wani gida na ɗaukan karatu na darasi wanda aka ƙara ginawa muna da kuma matsala ta su malaman da suke koya ilimi a waga jami'a. Baya ga wannan matsaloli, gwamnati ta rage kudaden da ake ba jami'a ta yi aikinta bayan muna cikin matsala ta yanzu har lokacin muka samu wannan labarin ke kuɗaɗe na jimilla ma da ake bada an kara rage su kenan shi ne sa muka diba muka ce a wannan sabo shekara ba mun fara ta ba da wannan ɗimbin bashi wanda muke bin gwamnati ya kamata a yi abin da ake cema biyan da dawo kauye a biya wannan in so sai mu fara wani ba yiwuwa mutane yanzu sun yi aiki tukuru a ce su fara sabo shekara ba a biya su ba kudaden da ya kamata a basu kuma hallo su zo su kara limuka bisa abin da ya kamata. Yajin aiki ba fashi in ji Dr. Ilu Mamman magatakarda na ƙungiyar malaman 'yan jami'a ta da magaran wato snacks. Lokacin da muka ajiye waga takarda ta shiga ta neman shiga yajin aiki sai da aka bari muka tsunduma wannan yajin aiki a jiya ne kaɗai aka kiraye mu aka muna wani bayanin cewa um, babu abin da ya kamata a bamu. to mu kuma tun da aka ce babu abin da ya kamata a bamu muke gani a cikin wanga halin gaskiya ba ma iya koma ba a wurin aikinmu yajin aiki ya dole insha Allah wa sai Eh, kwalliya ta biya kudin sabulu. su ma ɗalibai ta bakin mai watsa labaru a kungiyar ta ɗaliban na jami'ar da magaran canga calimbo shaibu wannan yajin aiki ba karamin koma baya zai jawo musu ba har yanzu babu zancen tambatu na deliberation na license lasisi na hurku na jami'a wanda zai baka dama ka master ba ma batun su ɗalibai na master wanda za ne su kuma na uku ma shine ma wai matsala wadda ba a san ba ma yaushe za a fara karatu a jami'ar da magaran an hudu lista hurku ta ɗaliban eh, jami'a bangare masu karatun leta da ma karatun bil'adama wato faculty leta da science women mutum dubu ɗaya da ɗari tara sittin da aka ɗauka to ba san bai nan za a sa su ko a waje za a yi a hili za a karatu muna kiran gwamnati ta gaggauta ta nemi sulu ga malamai ko ta biya musu bukatunsu wanda ya rige nata mu ganin ta mun koma da su dan mu mun gaji da hutu. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. alhamdulillah har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo mu anan ya ce karfe 11 da minti 18 ga shirinmu na gaba allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami allah shi ka da musulunci tushen rayuwa kazar da bata da nono Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun faro tattaunawa da Sheikh Tukur Adam Almanar wanda yake shine limamin masallacin juma'a na almanar da ke kabalan doki a jihar kadunar najeriya inda ya tsaya a wajen da yake magana a kan cewa a aikin hajji duk abin da allah ya ce a yi to shi ya kamata a yi a tsaya a wurin ga ci gaban tattaunawar inda ya dasa daga maganar jifa da kuma maganar yanka bayan an kasa yin jifa ko kuma wani abu ya ratsa ba a yi jifar ba shi yanka rago a madadin jifa wato kamar mutum ne ya karya dokan da Allah ya nema daga wajen shi asali da ya karya dokan sai aka masa ukuba da ya yanka rago ya zamanto masa kafara to kaga ba za a ɗauki abin da yake aikin da ake a matsayin ukuba a ce a mai da shi kuma shi asali ba idan aka ce malam tukur almana da zo wannan fatawar zaka je in kuma ka je me zaka ce to a wurin eh to ni wannan abin da nake faɗa maka yanzu shine zan faɗa a wajen a wani sa'i za ka tara mu dinnan wajen neman sauki wani sa'i mun cika neman sauki a inda bai dace a nemi saukin ba yanzu misali na kan buga misali da yin ihrami mai zuwa saudiya ko lokacin haji ko ba lokacin haji ba idan ka doshi jida a jirgin sama za ka ji matuƙa jirgin sun ce to idan fa akwai masu niyan umra mun kusa da miƙati nan da minti ashirin za mu riski miƙati lokacin na yi kuma su ce to yanzu fa muna miƙati tun kafin a dira jidda ka ga yana cikin teku kenan amma za ka tarar da alhazanmu a nan kullum an musu sauki sun su sauka a jidda alhalin jidda Idan kuma ya wuce wannan miƙatin hmm. kuma wanda ya wuce miƙatin dole ya yanka rago menene matsala mutum ya yi wankan shi a ran da jirgi zai tashi hmm. daga Kano ko Abuja airport ya ɗaura wannan ihramin nashi ya yafa wannan me yasa alhazan mu ne kaɗai suke sauka su ɗaura wannan wai an musu sauki duk alhazan waɗansu ƙasashe da za su biya ta wajen za su sauka da ihramin sannan ihramin na yana kusan kwana uku cikaku a jikinmu daga lokacin fitamina har zuwa tsayuwar arfa har zuwa ranar sallah har aiji ka a yi ifada za ka ga kwana uku ihramin nan yake a jimuce menene matsala da alhazan mu ba sa sawa annabi ya faɗi waɗannan abubuwan kuma ya yi aikin hajjin nan kuma hajjin shi na ɗaya ne guda ɗaya shine na farko shine na ban kwana ashe duk abin da manzo Allah ya yi a wannan ranan ya yi shi ne a matsayin yana da muhimmanci a aiwatar da shi in yawan alhazai ne a rage kowa ya je ya samu ya hajjin shi cikakke ya kawo rukunai ya kawo wajibai ya kawo sunnoni hmm. amma yanzu idan aka ce kawai a cire jifa to kaga to ko ko da ba a hasashen ma za a mutum kenan an bar waɗannan sunnoni. Wace kalma guda ɗaya ce zaka iya barin su da ita wanda za su iya riƙewa a rai a matsayin cewa ba sai an janye ba. Shekara da shekaru an fi dai shekara saba'in ana aikin hajjin nan kuma sun san ana kwana min kuma ana zuwa a jifa sannan an sha mutuwan kuma mm. sannan kuma bai hana a je a jifan ba yanzu kamar kai ne kafin sallah raka hudu ake yi mm. ranar sai aka ce kawai banda ruku'i a ciki ko kuma banda subhanahu wa ta'ala a ciki ko kuma da zaman tahiyan farko an cire wannan kaga ai shi ne zai zaman to maka bako da zaka shiga damuwa ba wai a ce a tabbatar da sallan yadda aka saba yin tambane bako. To muna godiya malam tukur almannar na masallacin juma'a na almannar da ke kabalan doki a kaduna sai kuma mu je ga hassan maina kaina wanda ya tattauna da wani shehin malami da ake kira ustaz ibrahim muhammad da maturu daga jihar yobe inda ya yi magana akan musulmi da kuma maganar yadda da kaddara musamman in aka alakanta da abin da ya faru a ƙasa mai tsarki na maganar rasuwar alhazai da suka yi a wurin turmutsitsiniyar da aka yi a wajen jifan shida. To alhamdulillah musulmi mai imani farko duk abin da ya faru wajibi ne ya kalle shi gwargwadon yadda imaninsa ya tsara masa. Karo na farko ya yadda cewa mutuwa kaddara ce kamar da yadda ya inganta a hadisin Annabi sallallahu kowanne mutum yana da lokacin da Allah madaukin sarki ya rubuta zai mutu kuma yana da irin ajalinsa da Allah ya kaddara. Akwai maganar sababi na cewa wane ya yi garaje ko bai kyauta ba ko bai yi aikinsa daidai ba kuma ya sa wani abu cikin tsarin aikinsa ya jawo sanadiyar wane ya mutu kowa ne ya yi rauni. To a wannan gaba abin da za mu faɗa game da hukumar Saudiya a ka'ida ta musulunci wajibi ne mu yi musu kyakkyawan zato, sannan wajibi ne mu rinka auna su da ayyukansu da suka yi da wanda ya gabata. Tun mutumin da yake zuwa aikin hajji, in dai yana da adalci a ransa, to zai yaba wa hukumomin saudiya akan kokari da suke yi wajen fama da mahajjatanmu tabbas ba karamar wahala hukumomin saudiya suke sha game da mutanenmu ba kuma wannan abun shekara da shekaru ake yin karo ɗaya kawai mu ɗauka cewa su garaje suke kamar yadda na ga wasu Da faruwar abun bai fi kwana biyu ba suka fara rubuce-rubuce suka fara surutai akan an yi kaza an yi kaza abun bakin ciki ma wani yana najeriya amma zai yi hukunci shi bai je ma aikin hajin ba amma zai iya hukunci da bakinsa ya nuna cewa ga garaje aka yi da sauransu wajibi ne mu ji tsoron Allah mu san abin da yake fita daga bakin mu saboda komi ta faɗa Allah zai maka hukunci a kai to a madadin Sheikh Tukur Adam Almanar sai kuma Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu da wakilin mu Hassan Maina Kaina sai kuma wanda ya haɗa mana sauti Chibahiro Dodone. Ni Usman Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisalam uba bai so ba kazar da ba ta da nono Allah shi ka ci da ɗiyanta tun da mun shaida ba ka da laifin To Allah ka aikin malam kafin mu ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. bar mu fara da sakon da masi ali rijal lemo kano wanda ce salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka a gaskiya matsalolin da suke addabar najeriya suna buƙatar addu'a tare da komawa ga allah don neman sauƙi daga gare shi da fatan allah ya maganta mana amin sai kuma sakon aliyu m aliyu dan agaji jiga wanda ce ya kamata 'yan majalisar najeriya ku ji tsoron allah ku yi wa talakawa aikin da suka wakilta ku ku je ku yi masu shi kuma garba na halukan bacewa ya yi hakika mu al'ummar najeriya mun yi marhabin da matakin da hukumar kwastan ta ɗauka na shigo da shinkafa da kasar waje wannan babban taimako ne ga talakawan najeriya ya allah ka taimaki hukumar kwastam da gwamnatin najeriya amin muna jajantawa al'ummar faransa sakamakon mummunar hatsarin mota da ya laƙuma rayukan al'umma da dama waɗanda suka jikata allah ya ba su lafiya sako daga usaina matar alhaji umar ba gashuwa sai kuma sakon alhaji garba gwando aleru wanda ya ce allah ya sa 'yan takarar shugabancin kasar tanzania su yi aiki sau da kafa da shawarar da tsohon shugaban kasar najeriya jonathan ya ba su cewa su amince da shan kayi kamar yadda amince da shan kayan zaben shekarar 2015 ita kuma sadisa ido daura cewa ta yi yunkurin majalisar jihar niger na hana makiyaya yawo da sanda ko wuka san bai dace ba ganin yadda aka san al'ada ne ga makiyayi ya rike wannan sai kuma sakon buba mai gora gashuwa wanda ya ce zanga-zangar da ɗaliban makarantar afirka ta kudu ke yi don ƙarin kuɗin makaranta wannan abu ne mai kyau fata na gwamnatin ƙasar ta ji su ta rage musu kuɗin kada zanga zangar ta haifar da damar ido da ƙarshe sai sakon isa mai kati gashuwa wanda ya ce muna kira ga hukumar efcc da ta ƙara zage dantse wajen gurfanar da mutanen da take zargi da handama kuɗin jama'a ta nuna ba sani ba sabo yayin da take gudanar da ayyukanta. Allah kafin karkare ga labarai amma wannan kara a takaice. Akalla mutane takwas. mutane takwas aka kashe a wani harin kunar bakin wake a maidugurin najeriya kimanin 20 kuma suka ji raunuka a fashewa da ta auku lokacin sallar asuba. rahotanni sun ce nakiyoyi biyu sun tashi a cikin wani masallaci da ke birnin jidauri polo a harin bom na baya-bayan nan da aka kai a babban birnin jihar borno cibiyar mayakan kungiyar boko haram sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov sun fara wata tattaunawa a vienna da nufin cimma matsaya kan makomar siyasar kasar syria jami'an biyu sun sha hannu sai dai ba su yi wani bayani a bainin jama'a ba yayin da suke shiga zauren taron yau juma'a isra'ila ta ɗage wani sharaɗi da ta ginda musulmi masu ibada da jimawa a wani wuri mai tsarki da ke birnin kudus da ake rikici a kai da nufin shawo kanta da ƙayar bayan da ya janyo rikicin da kuma asayar rayuka sharaɗin da aka gindaya a ranakun juma'a tun da rikici ya ɓarke a watan satumba ya hana matasa musulmi maza shiga harabar masallacin al-aqsa wuri mai tsarki da yahudawa ke kira temple mount an janye dokar hana matasa shiga harabar ne yayin da aka ƙara ɗaukar matakan diflomasiyya na shawo kan tashe-tashen hankalin da ake yi tsakanin isra'ilawa da kuma falasɗinawa 'yan sanda a afirka ta kudu sun yi amfani da gurnetin roba wajen tarwatsa ɗalibai da suka yi wato ah, albarutan roba wajen tarwatsa al'arbai da suka yi zanga-zanga yau juma'a a harabar fadar gwamnatin kasar to madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen wannan shirin sai an jima kuma mu sake dawo muku da wani sabon shiri fil amma kafin mu tattara ya namu ya namu bari mu mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Ahmed Sharif Dankin ba a garin Rijau da ke cikin jihar Niger na rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu shekaran jiya a garin Rijau din Ubangiji Allah ya ji kanta da rahama ya kara hankurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdu da ta yi tayan gabatarwa sai kalib get tacho wanda ya bada umarni da injiniyar mu zainab ni ladan ibrahim ayo ke cewa a ci gaba da kasancewar sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda halima da tawagarta za su gabatar sai an ji mu